Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai wasu tashoshin na FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za ku iya jin mu a kai tsaye a yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Daula Salim. duk ranar Alhamis shirin yau da gobe yakan yi dubi ne akan kiwon lafiya inda yau ma 21 ga watan Fabrairun shekarar 2019 shirin namu zai yi magana ne akan ciwon cutar kyanda. gaskiya abin da sa ake sa matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har a kai ga wannan watan da ake zuwa a yi rigakafin ita kyanda haka yake zara kin san kwanan nan ne hukumar lafiya ta duniya ta fito da wani sabon rahoto da ya nuna yadda wannan cutar ke ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma wanda ya zamto abin mamaki ganin yadda za a iya kawar da wannan cutar ta hanyar rigakafi kadai wanda tun shekaru hamsin da suka wuce aka samar da shi kuma kyauta ake bada shi a duk asibitocin gwamnatin kasashenmu na afirka amma dai wakiliyar sashen hausa hawa umar ta tuntubi jama'a domin jin me suka sani game da rigakafin kyanda sannan za mu gayyato likita likita daga nan Amurka domin ya yi mana ƙarin bayani akan cutar kyanda. Ku kanku masu sauraro za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku yi tambaya ga likita. Lambar mu ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta sai an sa alamar ƙari wato plus kenan. Amma kafin mu je nan bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook. Inda muka ce shin ko kun san da cewa cutar kyanda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma ga kuma yadda kuka amsa mana. an mu ta farko a yau ta fito ne daga Kininu Sani misali inda yake cewa salam yau da gobe hakika cutar kyanda cuta ce mai matukar hadari ga rayuwar dan adam fatan mu dai Allah ya kara kare mu daga kamuwa da ita. Amin. Sai Bashar Kansila mai tukunya dirin daji jihar Kebbi inda ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. ko shakka babu cutar kyanda na ci gaba da barazana ga al'umma musamman ga musamman ga mazauna karkara muna addu'ar allah ka yi mana katangar karfi amin To sai Umar Lawal dan Fulani cewa ya kamata gwamnatocin kasashen da wannan cuta ta yi kamari su gaggauta mai da hankalinsu akan ganin yadda za a yi a kawar da karshen wannan cutar. Sai Prince Hussaini Mika dan masanin Rijau inda ya ce hakika cutar kyanda tana matukar illa ga rayuwar dan adam musamman kananan yara saboda haka muna addu'ar allah ya kawo mana karshen ta amin to sai arma arma usain da shafi'u husaini inda suke cewa salam yau da gobe fatan alkhairi gare ku tabbas cutar kyanda cuta ce mai matukar barazana ga rayuwar al'umma sai dai mu yi addu'a allah ubangiji ya mana katanga karfe da ita ku tashi lafiya sai iliya mai kanti garki inda ya ce assalam yau da gobe tabbas cutar kyanda tana daɗa yin kamari allah ya yi mana garkuwa da ita amin to sai harris alkanawi goron maji tare da harris a adam goron maji inda suke cewa yau da gobe ikon allah to da farko dai muna miƙa gaisuwa ta musamman da fatan alkhairi gare ku sannan a ƙarshe muna addu'a allah ubangiji ya yi mana kariya daga dukkan miyagun cututtukan wannan zamanin. Sai Ado Salati goma ga annabi Rijau. inda ya ce assalam filin yau da gobe mai ɗimbin falala da tarin albarka hakika ni na san cewa cutar kyanda na ci gaba da barazana ga rayuwar al'umma domin ita ce silar rasuwar ɗan uwana muhammadu allah ya kawo mana ƙarshen wannan cuta a doron ƙasa kamar yadda ka kawo mana ƙarshen cutar kurkunu a doron ƙasa don daraja annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. To Allah ya ji kan Muhammadu. To amin ya rabbi. Sai Mansur Babauru na fada jihar Bauchi, jihar Gombe, inda yake cewa salam yau da gobe da fatan alkhairi gare ku. Don Allah ina so ku tambayan min likita shin wai mutum yana idan mutum na ɗauke da wannan cutar idan ka yi mu'amala da shi za ka iya kamuwa da ita to mansur muna likita na nan zuwa za ka in kana sauraron mu an jima sai ka lalubo mu domin kai tambayar ka ga likita sai muhammad dan budam shani allah ya sa na faɗi sunan nan daidai inda ya ce yau da gobe ikon Allah hakika cutar kyanda ta zama annoba a tsakanin jama'a ganin yadda jama'a suke fama da shi fatanmu dai Allah ya mana katanga karfe tsakaninmu da cututtuka yau da gobe mu kwana lafiya. To mun gode. sai adamu muhammad mai nasara inda yake cewa yau da gobe ai wallahi cutar kyanda muguwar cuta ce mai kisa kuma abun bakin ciki ma shine mutane da yawa basu san wannan cutar ba kuma alamominta shi yasa muka gayyato likita domin duk ya wayar mana da kai akan wannan cutar kam haka ne hmm. sai sako daga abdulaziz ibrahim galadanci inda ya ce da fatan dai allah ya kawo mana saukin wannan cututtuka na zamani To sai Awam Mahmud Dumba a Nijar to Allah sana faɗa wannan sunan daidai inda yake cewa to muna addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen wannan cutar a nahiyar Afirka. Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Abubakar Yaka Naji Bauchi inda ya ce yau da gobe haƙiƙa wannan cutar tana da matuƙar haɗari ga al'umma da fatan Allah ya kawo sauƙi. To mun gode ku ci gaba da aika mana da saƙonni. wakiliyar sashen hausa hawa umar daga abuja ta tambaye jama'a akan cutar kyanda To suna na dai Adamu Suleiman Jakusko. Shin ka san mahimmancin rigakafin cutar kyanda? Eh kwarai na san mahimmanci domin ni ne zan gaya miki mahimmancin shi ni dai a lokacin da nake yaro na taɓa yin shi to amma kuma tun daga lokacin na ɗauki darasi mai zurfin gaske saboda tun lokacin da Allah ya bani iyali sai ya kasance a duk lokacin da iyali na take da juna biyu za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu za ta bi duk wa'annan sharaɗan na alluran rigakafi duka har sai ta gama a ƙarshe ma har a ba su certificate duka 'ya'yana ko kowanne sai an mishi rigakafin nan daga mataki na farko har zuwa karshe har asibitin masu basu satifiket wanda ya tabbatar da cewa sun gama duka rigakafin da ya kamata a yi kuma cikin yardan Allah Allah yana kiyayewa ni dai har yanzu cikin 'ya'yana ba wanda ya taɓa yi. Za ka ga wani magidancin bebarin ah, a yi wa 'ya'yansa rigakafin ma kowace cuta shin ka taɓa ka ga bambanci tsakanin yaranka da suke karɓar rigakafi da kuma wasu yaran? Eh gaskiya akwai bambanci sosai. Watan bambancin da nake gani ko wajajen kuzari da kuma lafiya za ki ga bambanci tsakanin su da yaran da ba sa rigakafi sabila da abin da yasa na gaya miki haka za ki ga wasu yaran sai ki ga wani jikin shi da kuraje a'a wani za ki gan da katon ciki wani dai za ki gan dai da wani cuta kuma a ko da yaushe mukan jawo hankalin irin makotanmu da ba sa son wannan abin mu gaya musu domin ya faru da wani abokinmu makocinmu ne kuma matarsa ta tashi za ta aihu ba ta taba zuwa awu ba ya rasa yadda zai yi da ransa kuma aihuwan ya zo mishi da matsala to kin ga irin wa'annan dama su basu su yadda ma da irin wannan ba in kai magana sai su ce maka wai ai akwai wasu magunguna a ciki alhalin idan ka je asibitin nan zaka samu ga musulmi ga krista ga eh, bahaushe ga inyamuri ga bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abin to ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda sunana hafi madam hafi kin san muhimmancin rigakafin cutar ah, bakon dauro eh na sani a nawa sanuwa shine a yanda mu ba ma kula da yaranmu da tafiya asibiti wani lokaci yaro na ciwo ba za mu doki mataki a cikin lokaci ba sai abu ya kai inda yaro zai kwantar tukuna ya kai inda yaro ma zai lallace kame mu tashi mu doki mataki so ni a nawa ganewa shine ya kamata mu mata haihuwa mu tashi mu dage da su mu da muke zama tare da su su su zama mu masu goyon baya wanda lokaci duk abin da yake tafiya a cikin ta manufan yaran da mun haihu ya kamata sai mu tashi a tsaye don mu gan mun cire da wannan cuta a cikin su Shin yaranki sun karbi wannan rigakafi? Eh kam lokacin da na haife yara na asibiti kam gaskiya sun karba wannan rigakafi kuma da sun karba rigakafi din nan har yau har gobe sai dai dan yaro ya yi ciwon kai shine na san da cewa zan nema magani amma kam ta magana irin ya kwanta da yawan dagan asibiti bai faru ba sunana umar el faruk ahmad mai sharhi karin al'amura a abuja nigeria shin ka san muhimmancin rigakafin bakon dauro kwarai kuwa ni na san muhimmancin rigakafin bakon dauro domin an manta ina yaro sama da shekaru talatin da wani abu kuma akalla na ga amfanin ta tun da har na girma na kawo yanzu na da shekaru arba'in ban da wannan cuta kuma 'ya'yana ma ina kokarin duk sanda aka shelanta za a yi musu wannan rigakafi ina kai su a yi musu saboda na ga amfaninsa kuma ko yanzu akwai wannan shaida na alluran da aka yi min na wancan lokaci duk da wasu na kushewa akan yana da illoli wasu su ma danganta da haihuwa da sauransu to gashi sama da shekaru talatin kuma an min yau kusan shekara na biyar da yin aure na kuma samu karuwa kin ga bana tunanin akwai wani illa dangane da wannan allura illa iyaka mutane su mai da hankali akan sa musamman idan aka kwarmata za a ba da shi sunana Ngozi, kin san mahimmancin rigakafin ciwon bakon dauro? Eh, na sani. Mahimmancin shi shine mata su dinga kai yaran su asibiti domin allurar rigakafi. saboda wannan ciwo ne wanda yana bata yara sosai yana kan sa yaro kar yaro ya ji kunne ko kuma kar yaro ya ganguri a the early stage ya kamata a kai yaro din nan asibiti yi mishi wannan allura din domin bature sun ce prevention is better than cure kuma a wannan zarafi din na kira mazaje mazajenmu su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice domin mun ce musu su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti kar su ce wai ba su da shi domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din ma alluran rigakafi din nan yana da kyau a yi ma yaro tun yaron bai san komi ba kuma tun yaron ko ya yi girma ma akwai stage da zai kai sa dana mishi wannan allura din shine magana nawa kulawa. ina kai su ana ba su wannan allura din kuma waɗansu asibiti din ana ɗan karɓar ɗan canji a ba da wannan allura din kuma a asibitin gwamnati ba sa cika karɓar kuɗin wannan allura din shi yasa yana da kyau a dinga kai yaro a yi mishi wannan allura din Da farko dai suna na Fatima Abdullahi Nuhu. To gaskiya na san cutar kyanda kan sosai. Wato ciwo ne wanda za a ce mafi akasari dai yara sun fi yin shi. Duk wani yaro zaki ga dai a tasowarsa sai yayi wannan ciwo na kyanda. shin kin san mahimmancin rigakafin wannan cutar? A gaskiya rigakafin ba ma da ba rigakafin ma kowane ciwo gaskiya yana da amfani. Tunda kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi. To in har mutum kuma ya samu ya bi zaki ga abin da ya da yardar Allah sai kiga an tsallake. Amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala. Gwara dai a dinga daurewa. ana yin rigakafin. To kin taba cin karo da wanda bai yi rigakafin cutar kyanda ba ko kuma kika ganshi yana kyandar sakamakon rashin yin rigakafi? To kin san kamar ita yanzu kyanda mafi akasari ki ga yaran mu sun fiye. Akwai wasu 'yan watanni da yara suke kaiwa ake musu um, ita allurar rigakafin kyanda. tun daga haihuwar yaro akwai wasu allurai da ake yi ake zuwa ana yin su akwai kamar za a iya cewa na wata ɗaya akwai haka dai ka'idojin alluran suke to duka na na kafa ne hmm. to ana so ana so iyaye su dinga daurewa in har aka fara ma yara wannan allurar gaskiya abin da ya sa ake sa matsala mafi akasari iyaye ba sa jurewa har a kai ga wannan watan da ake zuwa a yi kafin ita kyanda to sai kiga an kyala yaro sai ki ji ana ke ni na gaji kawai da alluran nan ba kuma ya Allah ne ike karewa to gaskiya kafin Allah ya kare ka kai ma fa sai ka kare kanka to shine zaki ga yaran mu suna ta wahala kuma dai kamar yadda ji an ce idan ma ba a yi da yarinta ba zaki ga ko bayan girma ne sai ka yi shi wannan ciwon. Shin kin taba cin karo da yaron da yake fama da wannan cuta ta kyanda sakamakon eh, rashin yin rigakafi? Kwarai sosai kuwa akwai yara da dama da zaki ga kuma suna ciwon kuma idan kika tambayi iyayen zaki ji sun ce ba su musu wannan allurar ta rigakafi ba. Wani illa ta haifar masa? Gaskiya illa sosai saboda zaki ga gaba daya zaki ga ta kashe ma yaro karfin jikin shi farko zaki ga yaro ya fara kamar irin da kaman a ce zazzabi. zaki ga kuma yaro idan shi yayi kama irin yana ciwo ya zaki ga yana kwantsa kwantsa daga karshe kuma zaki ga ta feso da wani abu a jikin yaro kama irin borin jini haka zaki ga jikin yaro di yayi ya tashi to wasu yaran ma naji an ce har kurmantar da su take gaskiya tana da illa sosai to madalla yanzu kai tsaye ta waya muna tare da kwararren likita dr mustapha munir daga jihar pennsylvania ta amurka sannan ba jimawa za mu fara da amsa wayoyinku lambar mu ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an sa alama ƙari wato plus. Dokta salamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da shigowa cikin shirin namu na yau. Yawwa barka ku dai. Yawwa. To, Dokta yau muna magana ne kan ciwon kyanda wato measles a turanci. na'am mm. to a yana kuka tsaya a naku bayanin na ciwon da me kuke so to dakta muna son ka mana bayani ne tun daga farko mecece wannan cutar me ke kawo ta kuma wace hanyoyi za a bi a kare kai daga kamuwa daga wannan cuta wato ita cutar kandawo ciwo ne kusan da kowace uwa ta san alamunta ko asibiti ana cewa idan duk wadda ta zo ta ce ma ɗanta na kyadda to da gaske eh, token da ce kwayan cuta ne na virus da yake kama yara kama yaran da suke kaman watannin yaye kaman shekara ɗaya kenan zuwa shekara biyu akasari dai zuwa ƙasa da shekara biyar akwai sanannun alamominta wanda sun hada da mura mai zafi in aka yi mura in yaro ya mura mai zafi sai wannan kuraje da a jiki su feso wanda na dama masu kama da borin jini sai kuma kwantsa a ido da kuma dai yawan laulayi wato a yanzu tsari da muke da shi na kiwon lafiya duk inda aka ga cutar kyanda alama ce ta cewa an samu gazawa wajen yin allurar rigakafi a wannan al'ummar saboda akwai allurar kyanda da ake wacce tana da matukar amfani wajen kariya ana yin wannan allura ne a wata tara to abin da muka fi gani a asibiti shine idan uwa ta yi wata shida ta gan shi da kumari ya ɗan fara rarrafe da karfin jiki sai iyaye mata da kuma mazan masu dinga ganin to menene a ɗauki yaro a kai shi asibiti ko yarinya mm-hmm. sai a ga kamar to ai da karfin jikinsa to daidai wannan lokaci kyanda tana shiga daidai lokacin kuma da ake kokarin yaye yara sannan illar ta ita ce kowannan kurajen sun tafi kowannan alamun an ko da an je ma asibiti abin to tana kashe karfin garkuwar jiki da kumari na yara sai ya zama duk wanda ya yi kyanda zai ɗau wani dogon lokaci ko bayan kyanda ta tafi yana ta laulayi yau wannan gobe wancan da karfin jiki cikinsa zai saki ya zama ba shi da kwarin da zai dinga kaman sarrafa abinci yadda ya kamata to wannan kuma sai ya ba da dama da duk cututtuka da rashin kumari da rashin karfi da rashin lafiya ta yawa a wannan jaririn mm. a cikin illolin wannan cuta ta kyanda da ake gani ba wai fa kawai wannan kurajen ba ne za su wannan matsala ciwon ido zai iya kassara ido wani lokacin zai iya janyo kurmancewa a rasa kun ji sau da yawa kuma akwai illa da yake yi wa kwakwalwa wanda ba za a gani ba yana rage sai ya zama duk yaron da ya kyanda mm. karfin lafiyar kwakwalwar shi da kaman basirar shi tana dakushewa yana dakushe basira da dakushe kwakwalwa kun ga wannan yanzu a zamani da ake na kaman harkar ilimi mm. na boko da na musulunci da na zamani kaga an ma yaro illa tun bai san bai yi wayo ba mm. zai zama cewa basirarsa da kwakwalwar shi ta dakushe duk wannan za a iya gudunsa idan an rike allurar rigakafi mm. saboda haka alamun kyanda kusan kowa ya san su amma duk inda ka ga wannan alamun to an fi samu gazawa kenan mm. Eh, wato ita kyanda ba a so ma a ganta duk inda aka riga aka fara ganin alamunta to gaskiya sai mu duba da kyau mu ga cewa an gyara allurar rigakafi rigakafi duk na waɗannan cututtuka danda da nasarar cututtuka kyauta ake yin su mm. ba a biya duk asibitin gwamnati da duk asibiti na daga nan unguwanni zuwa na ƙananan hukumomi zuwa na jihar zuwa na tarayya suna da ranar da suke allura. Mm. sai iyaye su kula su tambaya su ji ranar da ake su dinga kai 'ya'yansu ana musu mm. sannan idan aka aka gaza ba a samu an yi allura ba alama wannan cuta ta bayyana ko kuma wani lokacin kafin lokacin allurar wani da ɗansa bai mishi allurar rigakafi ba mm. har ya shekara biyu to fa kai ɗanka da yake wata takwas kana shirin kai shi rigakafi wata tara zai fa iya sa ka. wato oh. wato mm. idan ka bai wa 'ya'yan shi rigakafi ba wai kawai 'ya'yan sai yake sawa mm. a haɗari ba ya sa kai ma 'ya'yanka ƙanana saboda duk wanda bai kai wata tara ba shi ma zai iya ɗauka amma ba zai ɗauka ba sai har wani na kusa da shi wanda ya kai a masa rigakafi ya ƙi ya je ya yi rigakafi wato sai mm. ka ya guji rigakafi sannan sai ya sa ma ɗanka ko kuma kai ka guji rigakafi 'ya'yanka da suke shekara biyu shekara uku da suke wayo mm. suke yawo a gari za su ɗauka za su je inda za su ɗauko wannan ciwon su kawo ma gida. To likita eh, mm, kada in katse ka idan yaro ya wuce shekara biyar bai iya kamuwa da wannan cutar kenan kwata-kwata? A'a ba maganar ai yawanci bayanin da ake cewa cutar ta fi karfi mm. a nan amma babu wani shekara ko wani abin nan duk girman mutum inda har ba a yi masa wannan allurar rigakafi ba mm. ko da babba ne komin shekarunsa zai iya kamuwa da wannan ciwo na kyanda so a cikin biyu ko dai a ma rigakafi ko kuma kai ciwa. Mm. in har wannan abu biyun ɗaya bai samu ba to za ka kama da shi in ka taɓa yi a baya to ah. gaba ba lallai ka sake yi ba amma in baka taɓa yi ba kuma ba a yi ma kafa ba komin shekarunka kana cikin haɗarin kamuwa da shi To likita bari mu zo ga shi ta kanta ciwon kama wa'inda ba su samu sun yi rigakafin ba suka kamu da wannan cuta. Akwai hanyoyin da za su bi ana warke wannan cuta kuma me ya kamata su ga wanda ya tashi yau ya ga dan shi ya kamu da ciwon kyanda me ya kamata ya yi a matsayin shi na iyaye. To na farko shine kada mutane su ga dan ana ganin ciwo da yawa a ce a ah, aikin da ce bari a zauna a gida to kuskure na farko kenan. matakin farko shine a nemi a asibiti a nemi magani kuma a tsaya kan maganin saboda kyanda da ake ganin ta kamar an rena ta tana kisa tana kurmantarwa a dakushe basira tana sa laulayi laulayi ta ga abin shine shine a ce menene mutum yaro ya ki girma ya kasa kumari duk sa'o'insa sun wuce shi ko da wannan kurajen da abubuwa da suka bayyana na kyanda kamar sun tafi so duk wannan abubuwan idan mutum ya je asibiti za a ba da maganin cutar da kuma sinadarai masu gina jiki da za su maganin wannan laulayin musamman sinadarin vitamin a da zinc wanda za su ƙara ƙwarin jiki su maganin wannan laulayin wanda ko da kyandar ta fita wannan laulayin ba lallai ya fita ba sai an tsaya da magani sai an kula da duk wanda aka har aka samu tsautsayi ko sakaci da ya kyanda to sai an kula da bashi abinci masu gina jiki fiye da wanda ma bai wannan ci. Mm. Saboda kada wannan laulayin da Mm. rashin kwarin jiki ya kasara shi. Ya kasara shi. To likita mun dan fara samun wayoyi bari mu fara ansawa mu ci ga wani kira nan daga kwara bari mu ci tambayar da suke da shi. Salamu alaikum wake kan layi daga kwara. Ana alaikum salamu wa rahmatullah mai magana Bello Garba dina mai blouse. To, to Malam Bello eh, ga likita eh, nan kai eh, tsaye yana sauraron ka. Yanzu na Hello yanzu na ni kunna rediyo dai ban ji sakakken bayani ba amma na ji dai ana magana kawa ciwon kanda. Mm. To ni tambaya ta daga yake ba saurare daga farko ba shine nake wannan wai cuta musamman ma tana da tana da rigakai ko kuma menene alamomin wannan cuta ko kuma wata kariya ce jama'a za su yi domin su guje ga kamo wannan cuta ita ce tambaya ta. Oh, likita. yawwa to ai duk da na faɗa ina so dama in kuma nanatawa ana allurar rigakafin cutar da a wata tara ko lafiyan yaro ko mun kumarinsa a daure wannan wata kana suna yi a wannan rigakafin da ake na sauran cututtuka a haihuwa sati biyu da sati shida wata uku duka wannan akwai su amma na kyan da sai a wata tara ake yi so mm. wannan in aka je wannan shine babban matakin kariya kuma alamominta zazzabi mai zafi mura mai zafi sai wannan kuraje da suke fitowa da rufe jikin mutum gaba daya wanda za su fito daga kai har kafa sannan wannan aje za wani lokacin sau da yawa za su fito har cikin baki akwai su za su zama ko ina a jiki sannan kuma ido ya ja wani lokacin ya yi kwantsa su ne dai manyan alamu na ga kira nan daga Niger salamu alaikum Amu alaikum salam yawwa wake kan layi ibrahim yankin hula a garin mai gode a kimba to malam ibrahim likita na sauraron ka to tambayar da nake ma likita ya taimaka a gaya mana wani magani wanda za mu rika samu cikin sauki idan allah hukunci wannan cuta ta kama yara to likita nike ma likita ke ne taimaka ya gaya mana don saboda kamo kira karkara to abin na ɗaya mana wahalar samun magunguna To gaskiya babban magani shine abin da ya fi magani shine rigakafi. Rigakafi ya fi magani duk wanda duk inda a wajen kiwon lafiya yake ko asibiti ko ɗakin shan magani wanda ya kusa da ku na hukuma mutum ya tambaya yaushe ne ranar rigakafi sau da yawa yawancin asibitoci suna sa ko ranar laraba wasu su sa ranar litinin akwai ranar da ake allura. shine mu kai yaran mu kanana wanda wanda yake da ƴaƴa kanana 'yan ƙasa da shekara biyar ya ware lokaci ya a kai su kuma a daure a taimaka wa iyaye mata a karfafa musu gwiwa iyaye maza mota ya ba da karfin gwiwa a saboda sau da yawa sai da ilimi na iyaye maza sai kuma da taimakon su da kwarin gwiwa su zai zama iyaye mata sun kai sun kai yaya asibiti saboda haka iyaye maza ba da izini su ba da karfin gwiwa su ba da likita ga wannan jima'a layin yana dan wani iri ga wani waya nan daga bauchi wa alaikum salam sadiq daula barkanku da aiki barka ka dai ke magana Kuna magana da Kadora Diga dan Fulani Wardi daya daga cikin jan kungiyar da alkhairi muka dore shi jihar Bauchi. To barka da shigowa Malam Kadora ga likita nan na sauraron ka. Yau wato tambayan da zan yi wa likita kamar wannan cutar da ake faɗa musu ya kamu ta yaya gane ya kamu da ita. Alamar ta farko shi zazzabi mai zafi da mura. fitar majina ta hanci ta baki da zazzafan zazzabi duk wanda yake da zazzabi mai duk yaron da zazzabi mai zafi ya kama shi dama ya kamata a kai shi asibiti sai idan zazzabin nan bayan kwana biyu zuwa uku wannan zazzabin sai ya kwakwaraje su fito a baki da ido da ko'ina a jikin yaro wanda za su yi ana cewa suna da kama da burin jini wato kuraje da za su fito jaje-jaje haka baki-baki duk su rufe ko ina a jikin yara. To likita, ai ina jin wannan bayanin ya wadatar sai dai kuma a ci gaba da faɗakarwa don su je rigakafin shine babban magani an ce rigakafi <laughs> ya fi magani kuma in kunne ya ji jiki ya tsira. Lokaci ya yi halin shi mun gode kwarai Allah ya saka da alheri. A madadin Daniel Brown da Zara Aminu fage ne Daula Salim nake cewa mu huta lafiya. wasan kokowa ba ta mance ba wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share